alhaji game da me game da maganar sarkan nan mana ka kaga matan nan ni ban kai mata kuɗin ba kuma ita ban bata ta sai da sarkar ta ba ta gaji da tuntuɓa ta ma wallahi kuma wallahi sarkar ta yi matuƙar arha haba atika me yasa ba kya mun adalci ne ina ce kwanan nan na siyo miki sarƙa har ta dubu ɗari biyu daga dubai yanzu kin zo babu shawara kin je kin taya wata sarƙar har ta naira dubu ɗari da hamsin shi fa wannan arziki namu da kika gani fa na kasuwanci ne idan har za mu biya wa siyan sarka da gwalagwalai ai kuɗin namu sai su lalace haba alhaji ni me yasa ba ka yi min adalci ne saboda allah eh so kake dai na zama dai koma baya dai a cikin mata eh, inda na je taro shikenan in zama a baya kuma wallahi yanzu fa kowace mace fa ta kama da tankaho da suke da mazajen su suke yi in ban suka kaya masu tsada ba kuma dan Allah dan Annabi ina wannan gidan kuma an san yadda kake to kuma in yaya kenan wallahi kai za a zaga a zage ni karyar banza kawai ita waccan sarƙar da na siya miki tana ina ina ce sayar da ita kika yi kuma idan har kina ikirarin cewa kina tara sarƙa ne don ki fita kunya tun da lokacin na aure ki har zuwa yanzu na siya miki sarƙa ta fi hamsin yanzu babu ko guda ɗaya ba na jakata Salati na gaji da irin wannan halayen naki a tuka na gaji ba zan dinga barnata na ta kowane irin yanayi ba ba zan iya ba ya zan dinga saya miki sarƙoƙi da gwalagwale da leshi-leshi kina sayarwa kina siyan filaye da gidaje gidaje da filaye kuma alhaji a ina sharaɗa gidajenki guda biyu zurot kina da filaye guda biyar sabon gari kina da shaguna shaguna a'a dakata alhaji idan har ba za ka bani ba kawai ni ka ji shikenan ni ba abin da na tambaye ka kenan ba a'a kin dauka ban san komai ba ko to bari in gaya miki babu wani mai arziki da ba a kawo masa gulma duk wa'insu harkokinki ba abin da ban sani ba na sa miki ido ne kawai alhaji wallahi ina son sarkan nan ina tafi zan aiko miki da kudin da lafiya. Allah ya tsaye. tsare. na nan ne na الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا بنجي سلم مركبه ai na shigo ne naga kuna kallo so bai kamata in distracting ɗinku ba shi yasa na fam jahilci hauka in banda da duhun jahilci da ya baibaye kwakwalwarka ai ko karatun alkur'ani ka zo ka samu muna yi ya kamata ka mana sallama ballanta na kallon tv kai hakuri kawai alhaji ai amfanin ilimin kenan da nake gaya miki wannan yaron tun yana karami nake fafutukar yadda za a yi ilimantar da shi amma duk tubkar da na shirya ke kike warwarewa allah ya sauka dadi motar nan fada nake gaya ma an sama sayar da ita a germany mota Eh wannan motar da nake gaya maka na browsing on internet latest model ta Chevrolet. So already an so sai da ita har wannan yaron ma dan gidan Senator Bashir Yaro an kawo shi ita za ta zo na jan nan da 2 or 3 days. Ayya Allah sarki. So ba da ma dadi ya kamata a ce at least na zama second person da zai so ma hawa. tunda dai an riga ni to amma na biyu a gani ne a kai ai ina ga hakan wai motoci nawa kake da su ne sadiq a iya sani na kana da motoci guda uku kuma dukkan su sababbin zuwa eh ka yi ba yanzu ba ah, ba dadi ka gane problem ne shine na riga na gaya ma friends ina cewa ni ma an siya min ita nan da two weeks za ta zo kuma kaga idan ba su gane da ita ba ai up ne kaga za su raina na to shikenan kai hakuri yanzu akwai abubuwa da na sa a gabana idan na kammala su sai a yi maganar mota ba amma dadi ai kai kar furta komai daga nan ba zan siya ba kai kenan kullum baka da abin yi sai dai kai maganar mota waya kaya masu tsada ka gaya min abin da ka taba sani in siya maka na addini wanda zai taimaki addininka haba alhaji yaron nan bai kamata ba a ce ya nemi wani abu ya rasa tunda da akwai kuɗin siyan kamata ya a ce abin da ya nema akwai samu shikenan sai ki siya masa ai da da kuɗin da ku na siya mishi kar ka manta kuma fa kuɗin nan fa da ka zara fa ka kwanta dama shike da dukiyar oh me kawo zancen mutuwa kuma cikin wannan magana a'a misali ne maka ni ba wai fata nake maka ba ko da ko zan sayar da duk abin da na mallaka wallahi ai ba sai an kai ga yin haka ba sadiq unguwan nan karbi ka kai wa mala duk abin da kake bukata ka kuma sanar da shi ka gaya mai ka ce ina gaishe shi na tabbata motata ta kusan zuwa tunda babu kukan da muke kai wa malam ya bar mu da hawaye wannan haka yake a da lafiya malam me yasa a tursasa ko an ki ko an so haba ai wallahi tallahi ƙarya ne ni in na shigo gida daɗi na tsoro na yake ji kuma ni duk abin da nake so shi ake min sannan ba na tambayan abu sau biyu well ka gane saxon nima ko ba wai ba a yi ne ana yi amma problem din shine kawai wani lokacin kafin amin sai an dauki wani dogon lokaci ko kuma har sai rai ma ya ɓaci a times an shagiyar nake musu ni da an ɓata min rai sai in bar gidan a yi ta nema na in an bugo min waya an kashe sannan hajiya ran ta ya ɓaci a yi ta nema na lallai sai an dawo da ni gida hajiya ta yi ta masa kuka lallai sai an nemo ni an rarrashe ni kuma an bani abin da nake so <laughs> shege saxon well kai sai iska ne wallahi Allah bari amma zan gwada dan logic din naka kan gani kila ko za ta kawo ta abin da na jima ina gaya ma gashi har yanzu ba abin da ka tara ci ni wallahi wallahi ni da ba a gidan nan ma aka haife ni ba ni da ya ko da ya ko kwanci hankali wa mutum yana ubana shi ne fa mahaifina fa amma bai damu da jin daɗi na ba shi kenan kullum ni kenan a wahala ni kenan abin kwatance wannan yaran fa ki dubu wannan yaran fa hasan dan gidan Alhaji Umaru jibi-jibin nan zai tafi abin nan Ingila zai je Italy zai je hutu amma ni shi kenan kullum sai dai a kai ni Makka a kai ni Madina shi kuma makan nan fa idan ka riga ka je so ɗaya shi kenan ka yi na farilla ba sai ka sake nanatawa ka sake nanatawa ba kamata in za a cire kuɗi a cire kuɗi a bani in tafi kasashen duniya je yawon buɗe ido kawai ka zo min kai na ka tsaya kana ta man surutu ba za ka zo ka nemi guri ka zauna ba ba wani zaman da zan yi in za ki gaya ma wannan tsohon ki gaya mishi kawai ya sake min mara in yi fitsari ya ciro kuɗi na ya bani in tafi in je in yi abin da na ga dama da su amma ka tara dukiya kai ka tara ka hau kai ka yi filo da su ka hana mutane su ne tsoho na yadda ni tsoho ne tunda na haifi kamar ka amma ka sani maganar dukiya dukiya ta ba taka bace sai dai ko in ta Allah ta kasance kuma ai Allah shi ya san gawa fari wa ya sani ma ko kai ne zaka riga ni mutuwa a'a haba alhaji yaya haka yaya za ka ringa yi wa ɗanka fatar mutuwa ɗanka ne fa na cikinka haba don allah ai wai misali na mishi oh to a to ai ko da na ji zance kam kuma ka ji tsoron allah ka ji tsoron allah ka sani ni ubanka ne ban cancanci ka dinga fito da munanan kalamai daga bakinka kana faɗa min ba kuma allah shine shaida a bisa irin tarbiyyar da na baka aini na bata shi haka kullum kake cewa ni dai ni na bata shi ni na bata shi ai shi kenan maka haka yaushe ka dawo daga gwamnati din ba ni kuɗi na kuɗi wani irin kuɗi kuma kuɗi da kika shiga ɗaki na kika ɗauka $50,000 dala dubu hamsin ba ni kuɗi na ya nawa ha ba ni na ɗauka ba wallahi wallahi ban ga ka ba ban ɗauka ba ka dudduba a cikin ɗakin mana na ce ki bani kuɗi na in ba ke ce barauniya ta ba wane ne zai shiga ɗaki na min sata ko yau kika fara min sata a gidan nan in ban da ke da ɗanki babu wani mahaluki da ya isa ya shiga min cikin ɗaki sai ku ku biyu ki bani kuɗi na to ni dai gaskiya wannan karan ba ni na ɗauka ba Allah ma ya sani ni ban ɗauka maka kuɗin ka ba ka je ka ne ka dudduba za ka gani babu inda ban je na ɓoye makulli na ba na ɓoye makulli na a ƙarƙashin kafet kun bi shi kun tono na je na ɓoye a cikin fulawowi kun bi shi kun tono na je na saka a cikin ramin ac kun bi shi kun tono ai na kuke son je ɓoye a cikin ciki na ni dai ka daidai haƙuri ka je ka duba a nitsa a hankali alhaji ban ɗauka ba fa kuma alhaji kana yin magana ka gani dare ya yi sosai ga makota za su ji a sha biyu fa ta yi in dai har baka yadda ba ka shiga ɗaki na ka caji alhaji ko kuma ka caji kiran gaba ɗaya wallahi ban ɗauka ba to shi kenan to shi kenan ki gaya wa ɗanki kada ya kuskura mai ido biyu da shi wallahi zan haɗa shi da 'yan sanda na gaya miki 'yan sanda haba alhaji ai sai ai abin kunya kuma 'yan jarida sun samu abin da suke nema shafin farko za su saka naji zan mar iyaka da gidan nan wallahi zan masa iyaka da gidan nan kuma zan hada shi da buzayen gidan nan da muggayen karnuka kuma zan karɓo takarda daga kotu da sa hannuna na masa iyaka kenan haba Allah ya bani iyalai amma babu kwanciyar hankali tare da ku ai ga haihuwar ɗa irin wannan gwar babu shi alhaji kanka da farin kanka mai baki ya karasa ya lalace kai sai ya ji wani ƙarya kake na ce maka domin yanzu nan ya gama mun masifa na san adadin kuɗin ko nawa ne tala dubu hamsin ne na sani kaga ba sai ka zo ba zan neme ka gobe zan buga maka waya in ji inda kake in zo an shi na raba sai an raba su sai ka ban nawa to shikenan sai da safe ina kuɗi na haba muni ke baki da wani problem sai maganan kuɗi ni abin da yake damuna shine wai ta ya za a yi mutumin nan ya hana ni shiga gidan ubana idan ya san zai hana ni jin daɗin rayuwar duniya na me yasa ya haife ni wai don wulakanci in je zan shiga gidan mu wani katon banza ya biyo ni da bulala zai dake ni sai da na faɗa maka kar ka sake ka je gidan nan ka ƙi ji shikenan kawai ka manta ka san halin alhaji nan da sati guda zai neme ka kuma mun sha yin haka ai da shi ba wani abu bane ba wai akan wasu 'yan daloli da ba su taka kara sun karya ba kwata-kwata nawa ne kudin wai kawai ya hana ni shiga gidan ubana to shi ba hana shiga gidan uban shi kudin ki suna nan a cikin sit din baya muka ga magana sai ki tafi da kudin ki shawara mai kyau kenan wacce za ta sama maka 'yanci ka mallaki dukiyar ɗungurungum ka sakata ka wataya kuma ina mai tabbatar maka idan har mu ba mu kashe shi ba to babu shakka mu wata rana za mu mutu mu bashi da dukiyarsa kuma 'yan uwan shi su zo su yi waso so akan dukiyar babu wanda zai taba tuna da cewar mun taba zama no Allah ajiya ki bar wannan magana ma kwata-kwatar Allah wannan ba magana ma ba ta ma da daɗin ji wannan dukiya dukiya ta mu ce mu muke da ikon mu yadda muke so da dukiyar mu babu mahalukin da isa ya rabo ta ma ka amince da shawarar kenan well i have no option tunda shi kadai ne shamakin da ke tsakanina da dukiyata dole ne in yi kokarin ga na kawar da shi domin in mori dukiyata yadda nake so amma the only problem i have shine gaskiya umma ni fa ko kadangare ban taba kashewa ba ba na tunanin zan iya kisan nan da kaina gwamma mu nemi wasu mu biya su in ya so su kashe shi kawai wasu ya za a yi mu saka wa'insu ai idan muka sake muka saka wa'insu to asirin mu zai tono haka ne to yanzu ya zamu ba za mu rasa yadda zami ba tunda shi shi kadai ne mu kuma mu biyu ne kudirin da muka yi bai san da shi ba mu kuma da abun mu za mu kwana da shi za mu tashi a cikin zuciyarmu duk me kawo ka cikin daki na kuma? Menene? Me kake jira ne? Dan namishi ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu Sadiq Sadek. Sadik, mutu Jiya lafiya kai kuma waye kira ka me ka shigo yi mana nan da daddare alhaji ne ya kira ni a waya ya ce min cikin gidan nan akwai matsala bayan naka ya ce maka me kuma kawai ni dai na je yana ta tari eh ina jin ciwon shi ne ya tashi ina yake to yana daki balle kofar balle balle ku gani gashi nan gashi nan ina makullin motar ka gashi nan a ciki to magudu makudu <coughs> hajiya eh? ina za ku je a'a zan je ne zan ɗauko wayata saboda zan buga likita in sanar da shi ciwon alhaji ya tashi to amma alhaji yana cike na ci sai tari yake ta yi eh to ka je ka bude ɗin tukun kafin nan na dauko mu je mu je mu Salut, salut toi, ka zo eh eh ni ka ne kai da ni Alhaji na ina ba ta ta sadiq sun fita sun je wai kiran likita na tabbata sun je wai kiran likita sun fita ina ka yi dabara sosai alhaji da ka iya rike numfashinka har kashin mace su ka yi jarumta sosai a yanzu matsala ɗaya ce kawai za ta iya damunka idan har ka yawaita tuna abin da ya faru baya idan ka rake tunanin za ka warke sarai da yardar Allah likita kai kanka kasan ba zan iya daina tunani ba ba zan iya daina tunanin wannan abu da ya faru da ni ba da halala cikina da matata ta aure suka yi yunkurin kashe na akan abin duniya to samun saukin naka kawai shine rage yawan tunanin saboda ba wani abu ne ya jawo maka ciwon ba illa firgita tsoro da mamaki sannan da baƙin ciki da suka yi tarayya wajen ƙara hawan jinin naka likita ina son kai min wani taimako guda da a shirye nake in baka duk wani taimako in har bai fi karfi na ba ina son a canja min asibiti a ɗage ni daga wannan garin ya zuwa wani gurin da babu wanda ya san inda nake daga ni sai kai sai kuma likitan da yake kulawa da ni to amma alhaji menene dalilin bukatar yin haka zuciyata tana raya min waɗannan mutanen za su iya dawowa don su kashe ni musamman ma yanzu da suka san asirinsu ya tono likita akwai kuɗi a hannunsu za su iya hayan wasu mutanen na daban don su zo su hallaka ni ka yi gaskiya don sun san a wannan asibitin kake yin jinya ah, babu wanda zai iya mana wannan aikin sai dr khalifa yana aiki a asibitin ƙashin kansa a kaduna abokina ne ina da yaƙinin zai ba mu dukkan goyon baya a game da abin da muka je mishi da shi a dr khalifa mutum ne mai yawan farin jinin mutane kuma yana da tsoron allah mai son addini ne yana da tausayi kwarai da gaske kuma yana da kula da duk wani macinyaci da yake asibitin shi ban taɓa rayuwa da wani mutum mai irin halin kirki na dr khalifa ba gobe zan mushi waya sai in ɗauke kan kai ka danka masa kai amana ta gode likita ta allah kiyaye Gdzie? Najbardziej z pokoju. ke yi da ni sai dai ina son roƙe ka wani abu guda a alhaji ka gaya mana idan bai fi ƙarfi na ba mai sauƙi ya samu alhamdulillah salamu alaikum amin wa alaikum salam a'a kalifa na abba san da zuwa yau sannun ku dai ina wuni na gajiya Umar Lafiya lau. Na Lafiya lau. Ina su Zainab. Lafiya lau. ban biya ta gidan ba daga asibiti nake. Amma Khalifa na lura kwanan nan kana jimawa wajen aiki. Ko aikin ne suka zaɗa muku yawa? Eh to ba haka ba ne wallahi wani majinyacin dattijo ne haka. Mai yawan fara'a da kuma maganganu masu daɗi. Yake kuma nuna irin yana ƙaunata sosai. akasari muna hira da shi ma dai haka eh, zaga cewa kalmominsa sun karkata ga shi min albarka ni ma sai na ji na fara kamuwa da ƙaunarsa sosai nakan zauna haka da shi lokaci mi hira Allah sarki dama haka Allah yake ikonsa sai ga jinin mutane ya haɗu ko da ba zai sanin juna ba kalifa ka ci gaba da abubuwan da ka saba yi na alkhairi ina ƙara jaddada maka ka zama mai tausayi da tsoron Allah kaga wannan aikin da kake yi ina buƙatar abubuwa guda biyu tausayi Salamu alaikum. Yawwa, my boy. ya gaji, ya gida. Ya mamanka. Mamarsu tana nan lafiyar ta kalau. babu abin da ke ta illa tunanin mijinta wanda ya fita tun safe bai dawo ba sai yanzu ai mijin nan nata tun da ya fita ba abin da yake yi illa taimakon bayan Allah na su da kuma gajiyayyu wasu suna cikin jini wasu kuma da kuma rarar fata sannan ta kuka suna neman taimako ina marabtar mijina babu shakka babu aikin da ya fi sakamako mafi kyau ranar lahira kamar aikin da ake yin sa don Allah Allah ubangiji ka ƙara wa mijina kyakkyawar niyya amin me wata ta dafa mu na dafa wa mijina abincin da ya fi so sakwara da miyar egusi da kuma kunun zaƙin aya sai kuma ruwan shayi wanda yake son sha kullum muddin karfe goma sha ɗaya ta yi bari na haɗa maka dami to boy ya karatu eh. ai kai yanzu ba likita na ba ne sai dai in ce da kai abokina ko kuma ma in ce da kai ɗana ina matukar son zama da kai khalifa alhaji ai mutum mai kyawun halaye shi yake samun abokin hira yawan kulawarka da daɗaɗan maganganunka sun taimaka mutuƙa wajen samun lafiyata tabbas iyayen da suka haife ka sun yi sa'ar haihuwa duk wanda ya samu ɗa kamar ka ya yi arziki hakika ina alfahari da iyayena na tabbata kuma da ce 'ya'yanka suna nan su ma da daidai abin da na faɗa za su faɗa duk da dai ni mutum ne da ban cika yi wa mutane tambayoyi ba ban cika yin shishigi ba ban cika shiga abin da bai shafe ni ba amma da haka ba ni dama matan baya ɗaya da sai in ce da sai ka ce me sai ce tun ka zo asibitin nan yau kimanin sati ɗaya kenan ban ga wani da ya taɓa zuwa gurin ka ya zo ya duba ka ba ko danginka ko iyalinka amma fa ka yi haƙuri idan wannan tambayar na daga cikin irin tambayoyin da baka so ka amsa tabbas ba na son amsa irin wannan tambayar amma ɗan zaman da muka yi da kai da irin shakuwar da muka yi da kai a yanzu zan iya fayyace maka duk wani sirri da yake cikin gidana wannan asibitin naka khalifa ban ɗauke shi a matsayin komai ba sai wajen ɓuya na yi amfani da wannan asibiti ne a matsayin mafaka na daga mutanen da suke bibiyar rayuwata suna son su hallaka ni kisa alhaji ina da mata khalifa sai dai zuwanta nan gurina kamar zuwan mala'ikan na matuƙar son ban rage shi da komai bana daga jin daɗin duniya amma ba abin da yake son ya gani illa gawata ban gane ba alhaji ba za ka gane ba sai in har na sanar da kai zuciyata ta aminta da kai khalifa ta yadda ba zan iya ɓoye maka komai ba dangane da sirrin da ke cikin gidana ban san dalilin da ya sa nake ƙara yadda da kai ba da gani da kake hawaye da kuma raɗin da ke cikin muryarka yayin da kake magana. Na san cewa wannan ba ƙaramin sirri ba ne a tare da kai. Bai kamata ka bayyana min sirrinka gaba ɗaya ba. lalle kai baƙo ne idan har aka yi la'akari da lokacin da muka fara haɗuwa da kai sai dai ɗabi'unka da amanarka da kirkinka sai nake jin tamkar mun shekara tare da kai kamar yadda na faɗa maka a farko ina da mata kuma na da ɗa guda ɗaya zan fita amina to ina zaton zan jima a kasuwa saboda ina tsammanin kaya da garba to ba laifi allah ya ba da sa'a alhaji amin da lafiya kaina alhaji kai amina amina haba haba wannan wace irin duniya ce muke ci haka ba don ka gaya min da bakinka ba alhaji ba zan taɓa yadda cewa ɗa zai yi yunkurin kashe mahaifinsa ba ko kuma mata za ta yi yunkurin kashe mijinta saboda abin duniya ba za ka taɓa yin tunani irin wannan ba saboda hankalinka ba na masu irin wannan tunanin ba ne kuma duk abin da aka ce maka zai faru a wannan duniyar tamu da muke ciki kada ka taɓa yin mamaki Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Rabi? Ya naga kin zuwa gigici lafiya? Sorry sa a gida ne aka kira waya ka a kashe. Haka ne wallahi. Da zan shiga tiyata ne na bar waya aka shi. To wani abu ne wanne yake nema na? Dama Alhaji ne ya ce a faɗi maka. Hajiya ba ta da lafiya. Amma ya ce kar da ka ta da ka jikin bai tsanani sosai ba ah, alhaji kai hakuri allah ban sallame ka zan tafi wallahi na fita ci ne daga jin wannan labarin babu damuwa khalifa ka je ka duba ta ai duk wanda tunanin iyayensa ke kawar da nashi tunanin wannan shine ɗa na gari shine wanda burin kowane uba ya ga bar wannan ɗa a duniya kaje ka duba ta domin sun fi ni daraja a gurinka am rabi ki kula da alhaji kin ji ko sannan ki kira doctor abbas ki gaya mishi cewa ya zo yanzu yanzu sai na da alhaji Allah sarki Allah mai kyauta Allah mai jarrabawa ya Allah ka bani jarrabawa Allah ka nufi ni da cin wannan jarrabawa ko na samu dacewa a can dole dole ne duk wanda ya kwanta a asibitin nan sai ya shi ma dr khalifa albarka ya samu albarka daga bakin mutane da dama amma duk wanda suke kwance a asibitin nan babu wanda ya shaƙu da dr khalifa ka. allah ya ƙara yi masa albarka amin Some... Umma. Umma. Ya jikin naki? Sauki. Na ce a faɗa maka jikin da sauki. Ka shigo mana gegece ko sallama babu. Yaushe abin ya faru ne abba? Ku yi haƙuri na shiga tiyata ne na kashe waya kuma da na fito ban kunna ta ba. Shikenan ai ba komai. Da muka nemi waya ba mu samu ba sai muka kai ta asibitin kusa da mu dinnan. Kuma da yake sun san ka. hankali ya yi aikin yadda ake so ba ka zauna kawai ina ganin zuwa jibin allah ya da za su labe ka a yanzu baka cin komai a cikin ko? a'a alhamdulillah khalifa ai jiki ya yi sauki yanzu amma ku abu ɗaya da nake so ma magana a sai ka dore ka rage yawan tunani saboda ɗorewar samun lafiyarka kai wuri ka manta da abin da ya faru yawan tunani babban illa ne tattare da lafiyarka haka ne zan yi iya ƙoƙari na in na rage tunani kalifa sai dai kai kanka ka san ba zan iya hana zuciya ta yin tunani ba ko ka san abin da nake tunani a yanzu ina tuna cewa zan je in ci gaba da rayuwa ba tare da kana kusa da ni ba khalifa zuciyata ta aminta da kai sosai wadda idan na tuna da kyawawan halayenka yana ƙoƙarin shafe duk wani munanan hali da na tsinci kaina a ciki wallahi zama da kai yana ɗebe min kewa mutuƙa wadda idan na tuna sai ga ina ƙoƙarin mantawa da irin matsaloli da na tsinci kaina a ciki wallahi khalifa kaji na ce wallahi zan iya ci gaba da zama a asibitin nan zama na har abada mutukar kana tare da ni alhaji a kowane lokaci a shirye nake idan ka neme da kuma ko aina kake ni mai zuwa ne a gare ka ai ni ba zan iya mantawa da mutumin da ya nuna min ƙauna kwatankwacin na iyayena ba haka ne nima ba zan taɓa mantawa da kai ba khalifa domin ka riga ka zama wani sashe daga cikin gaban jiki tunanin me kake abin shirin ban taɓa tunanin cewa a rayuwata akwai mutumin da zan shaƙu da shi kamar mahaifina ba alhajin asibiti ƙwarai wato duk lokacin da na tashi sai rika jin tausayinsa sannan kuma sai rika jin na ƙara ƙaunar shi a raina Allah sarki ai halinsa ne yake da kyau don na tabbata zuciyarka ba za ta taɓa bari ka yi mu'amala da wanda baya da kyakkyawan hali ba kamilin mutum ne wato yana damuwa da ibada sannan kuma kusan kullum yadda yake nuna min soyayya da kuma irin kalmominsa da suke fitowa daga bakinsa na nema min albarka ubangiji ba na manta su wato tun da iwa ya kamata a ce ya bar asibitin nan amma ina ta jan ranar tafesa saboda me ba na son rabu da shi amma yanzu ya kama jibi dole sai ya tafi jibi to kaga ya kamata kenan in je asibiti in gan ko dan bai kamata a ce ya bar asibiti ba tare da na san shi ba duk da irin shakon da ke tsakaninka da shi haka ne wato su umma da abba ma ina su je su duba shi saboda ya gaya min cewa idan aka sallame shi daga asibiti zai je duba su to kin ga kafin ya je duba su ya kamata ce su sun je sun duba shi gaskiya ne haka ne amma mijina ya naga kamar hawaye na kokarin cika maka idani <laughs> hawaye

ina jin koyar shi baki Allah sauki ashe sauki ya samu tun da ya fara iya komai da kansa alhamdulillah kai ne gaba ɗaya da duka iyali? Muni alhaji. To marabanku da tsohon Bazir Allah, a ina ka san matata daga ganin ta ka shiga wani hali. Ni ne dalilin rashin lafiyarta. Ni ne dalilin sumarta. Kuma ni ne sila. da dukkan wata damuwa da ta shiga a cikin rayuwarta